Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa ba'ad masu kallon wannan shiri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farin cikin saduwa da ku a wannan shiri inda muke tattaunawa game da azumi da kuma hukunce-hukunce da ke da alaƙa da wannan azumi yau in allah ya so za mu yi bayani ne akan wata ibada da take cikin azumi amma kasancewan galibi a cikin azumi ake yin wannan ibadar sa a kullum malamai in suka yi magana a kan azumi daga ƙarshe sai ka ga sun sun kawo wato batun itikafi a ƙarshe domin shi itikafi wata ibada ce da take da alaƙa da azumi wacce kuma galibi ake yin ta a cikin watan azumi balma kasancewan wasu malamai sun sanya sharaɗin itikafi shine ya zama mutum yana da azumi inda suke ganin rashin ingancin itikafin mutum in har bai kasance yana yin azumi ba don haka shi ya sa a nake so mu yi magana a kan shi wannan itikafi ma'anan itikafi a takaice in aka ce mutum ya yi itikafi shine wato zama a masallaci da niyan yin ibada na wani lokaci lizimtan masallaci ba wai kawai mutum ya zauna ba ka lizimci masallaci da niyan yin ibada na wani lokaci a duk lokacin da ka lizimci abu to a larabce ana ce masa a kafa lizimta in ka ɗauki kuma wato makasudin itikafi makasudin itikafi shine ka sanya zuciyarka ya lizimci son allah duk lokacin da ka lizimtar da zuciyarka akan son allah to nan ma malamai sukan ba shi ma'anan itikafi ma'ana ka lizimta wa zuciyarka son allah a kullum wannan zuciyar ba ta da wani abu da take so in ban da allah shi yasa wani malami ya ce makasudul itikafi huwa ukuful qalbi ila allah ukuful qalbi ilallah manufan itikafi shine ka lizimtar da zuciyanka son Allah ka lizimta wa zuciyarka son Allah wannan shine itikafi na haƙiƙa ne hatta a itikafi da muke yi so ake a tarbiyyatar da zuciya a kan lizimtar abun da allah ke so da kuma nesantan abun da allah ke ƙi shi ne ma'anan wato itikafi wata tarbiyya ce da allah ya yi mana wannan itikafi nau'i ne na tarbiyyar da ke cikin sunna kamar yadda muka sani a cikin wasu ɗariƙoƙi ko kuma a ɓangaren sufanci sufaye suna da hanyoyi da suke yin tarbiyya tarbiyyar da ta saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan tarbiyyar tasu takan kai mutum ga wani lokaci ya fita da hauka idan mutum ya fita ya taɓu sai a ce masa ai bai samu bai samu wato ya cimma tarbiyya ba ko ya yi kuskure wato wani azumi ake sa mutum mutum ya yi ta yin azumi a yi ta bashi wasu azkaru ya yi ta yin azkaru na ba ji ba gani ta yadda ga yawan aiki ga karancin abinci ga rashin hutu wannan sai ya sa wani lokaci wani mutum in ba mai iya jurewa irin wannan wahala ba ce sai kaga ta yi masa tasiri a jikinsa ko a kwakwalwarsa amma mu irin tarbiyyar da annabi ya yi mana tarbiyyar da shari'ar musulunci ta yi mana ita ce tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabbansa a kai kasancewan annabi ya lizimci irin wannan itikafi da muke so mu yi bayani a kai yanzu wanda ya dace da sunna amma irin wancan itikafi ta sufanci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tarbiyyatar da wani sahabinsa a kai ba shi wannan itikafi mun san cewa akwai wata gaba a cikin mutum wacce in ta kyautatu ta ingantu to dukkan gangan jiki zai gyaru idan kuma wannan gaba ta samu tawaya ko illa to gangan jiki gaba ɗaya shi ma zai samu wannan tawaya ko illa in gabar ta gyaru gangan jiki gaba ɗaya ya gyaru in kuma ta lalace gaba ɗaya gangan jiki zai bi wannan lalacewarta wace gaba ce a cikin mutum wannan gabar ita ce zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب me ke gyara zuciyar nan menene kuma yake ɓata shi me ke gyara wannan zuciyan me kuma yake bata ita wannan zuciyar zuciya in babu allah a ciki to al'amarinta kullum cikin rikicewa yake zuciya ta zama bata da nutsuwa zuciya kullum tana cikin tashin hankali don me don ba allah ne a cikin zuciyar ba zuciyar da kuma akwai allah a cikinta to za ka same ta zuciya ce mai nutsuwa zuciya ce mai ɗauke da tarbiyya mai ɗauke da son allah da annabinsa zuciya ce tana cike da son sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon son da kake wa allah da annabinsa to gwargwadon kuma yadda za ka samu miƙewar zuciyarka alaman kuma son allah da annabinsa shine a gani a aikace shin ayyukanka sun dace da sunna ko kuma sun saba dama dai kamar yadda muka sani babu wanda zai ce baya son allah da annabi kowa ka taba za ka je allah yake so annabi yake so sannan duk wanda ya tashi yana kafa hujja za ka ga zai ce maka allah ya ce annabi ya ce to ina aka raba hanya a ina aka raba hanya tunda in ma mutum ko bidi'a yake yi zai ce maka ai allah ya ce a ƙur'ani annabi ya ce a hadisi mai bin sunna sau da ƙafa ne shi ma zai ce allah ya ce annabi ya ce to ina inda aka raba hanya inda aka raba hanya shine alƙur'anin nan da wannan hadisin da kake karantawa shin ka fahimce shi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimce shi ko kuma taka fahimtar ta saba da tasu in abin da kake yi ya saba da abin da waɗannan sahabban suka fahimci wannan aya ko hadisi a kai to kafa hujjarka da alkur'ani ko sunna ba zai fi da kai ba dole tare da wannan ɗin dole ka haɗa da fahimtar magabata waɗanda su ne sahabbai da magabata na ƙwarai irin su imamu na maliku allah ya yi masa rahama da sauran manyan malamai masu nagarta ka dubi zantuttukansu shin yadda ka fahimci hadisin nan haka su sahabbai suka fahimta shin yadda ka fahimci ayan nan haka sahabban nan da aka saukar da ayan nan a idonsu suka fahimce ta to wannan shine mizani idan ka samu kaga cewa inda kake ɗauko dalilanka su ne Alƙur'ani da sunna sannan ka auna kaga cewa fahimtarka ba ta saba da ta sahabbai ba to sai mu ce saura da me saura da kuma a yi aiki mu gan shi a ƙasa shi yasa Allah maɗaukaki sarki ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ألا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ka gaya musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to ku bini, mana ma'ana ku bini ni manzon Allah Allah, shi Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai kankare muku zunubanku shi ya sa malamai suke kiran wannan aya ayar jarrabawa ayatul imtihan ayar jarrabawa jarraba duk wanda ya da'awar cewa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam yana son allah aka ce musu to mu ga a aikace shi yasa aka ruwaito daga alhassanul basri allah ya masa rahama yake cewa laisal imanu bitamanni wala bitahalli laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waƙara fil qalbi وصدقه العمل ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ايماني باوي دعوى دعور ايماني اكي افاتم بكا باوي كمري غاني دزا ادوكا اسانيا با. a'a imani na gaske shine abin da ke cikin zuciya abin da ke cikin zuciyan nan da kuma abin da muka gan shi a aikace shine imani abin da yake cikin zuciyarka kuma muka gan shi a aikace a waje shine imani amma ba wai kawai a fatar baka ake da'awar imani ba a'a imani kuma dama mun abin nan rukunoninsa ka yi imani da allah cewa babu abin bauta da gaskiya ce shi kuma ka yi imani da manzansa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne yana daga cikin imani da annabi kuma shine ka bi karantarwansa cewa kar ka bautawa Allah sai da abun da Allah ya shar'anta to a haka za mu fahimci cewa abun da kake yi yana bisa sunna ko ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kome kyan aikin mutum kome manufarsa to wannan kyakkyawan niyyar ba za ta wadatar ba sai in har ya dace da shari'ar Allah Allah maɗaukaki sarki ya ce laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sannan ya ce a cikin alkur'ani mai girma kuma falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim فليحذر alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun يصيبهم a aya ta farko yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma me liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kyakkyawan abun koyi in kuna so ku yi koyi to wannan annabin shine abun misali a gare ku ku yi koyi da shi amma fa ba duk kowa ba ne yake yin koyi da wannan annabin sai liman kana yarjullaha ne wal al akhir in ba mai son saduwa da allah bisa alheri ba da kuma mai son kukuta a ranar tashin alkiyama ba to fa ba zai ɗauki wannan annabin ya zama abun misali a gare shi a abin da yake aikatawa ba saboda haka annabi shi ne abun misali a gare mu ya zama wajibi mu bi shi in har muna son kubuta da kuma karbuwa a wurin Allah a ɗayan ayar kuma ya ce yi na na an amri. lallai fa masu saba wa umarnin annabi fa su yi hattara su yi hattara in ba hattara suka yi ba to lallai fitina babba za ta iya samun su. malamai suka ce wannan fitinar ta yi ta zama kafirci ta yi ta zama kaucewa hanya ta yi ta zama mutum ba zai samu dacewa wajen tuba ba duk wannan ma'ana kowanne ne daga cikinsu fitina ce ko kuma allah ya ce azaba mai raɗaɗi zai same su kowanne ne ba abun so ba ne a ciki don haka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga manya-manyan abubuwa da ke jawo mana bala'o'i a rayuwanmu na yanzu yanayi na tsoro da fargaba da rashin tabbas a rayuwa da yunwa yaƙe-yaƙe fari da rashin ruwa duk wannan yana daga cikin abinda mu muka jawo wa kawunanmu don saba wa umarnin allah da manzonsa inda za mu tsaya mu bi karantarwan Alƙur'ani mai girma da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to da arzikin sama gaba ɗaya da ya sauko mana da arzikin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya sun tsiro ba mu da wani talauci ba mu da wani tsoro shi ya sa allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin alƙur'ani walau anna ahlal qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دادي متانين mutanen سني إيماني sun ji tsoron allah to da allah zai buɗe musu albarkoki da ke sama ya buɗa musu albarkar da ke cikin ƙasa lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal amma walakin kazzabu sai dai kash sun ƙaryata sun yin imani sun yi su ji tsoron allah fa akhadnahum bima kanu sai muka saka musu da abin da su suka aikata da hannunsu saboda haka dole mu mu gyara kawunanmu in har muna son allah ya gyara mana inna allah la yughayyiru ma bi qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah bai canza mana yanayinmu sai in mu mun canza kawunanmu in mun canza kawunanmu daga munanan aiki zuwa mai kyau haka allah zai canja mana in kuma muna cikin ni'ima muka canza muka kafirce muka butulce wa allah haka allah kuma zai canza mana wannan ni'imar da muka canza ta ubangiji allah ya shiryar da mu ya miƙar da zukatanmu zuwa ga hanyar alkhairi ya karkatar da zukatanmu daga barin bin hanya maras kyau zuwa ga mai kyau allah ya gyara mana imaninmu allah ya kyautata ƙarshenmu allah kuma ya azurta mu da bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan gwami ba akwai dalilai kamar da wanda mata a can baya hakanan